abin da ya shafi so da kauna saboda dukkan mutanen da suke son su zama ma'aurata a tsakaninsu to ya kata su fahimci me ta kunsa a ciki sau da yawa ga wayansu ma'auratan za ki ga suna yawan samun matsala a cikin rayuwarsu ta aure ba wani abu ne rashin fahimtar so da kauna ne tun daga waje <laughs> abida lafiya na ganki haka me yake faruwa ba komai kaina ne yake min ciwo ke sha magani na ce kaina ne yake min ciwo baka ji ba ne to yanzu dai bar mazancen magani shiga mota in kai ki asibiti a duba ki da kyau kar ka damu akwai maganin da nake sha a gida abida nan. abida abida haka allah ya da ni kuma salamu alaikum salamu alaikum ina wani kai ba na gaya maka na ƙara ganin ƙafarka a gidan nan ba ne na zo gurin matata ce wa matarka wa matarka baka da mata a gidan nan ka bar nan kan raina ya ɓaci fa zan ci mutuncin ka fa fita fita ke ko ina nema miki gurin hutu a rayuwarki wato ke baki da tunani ko kar ki kure ni fa mu je shi wanda da gani ba shi da tabbas yau gare mu gobe kuma ga wani ba mamaki yadda na tashi na bar nan gurin kawai kiji labari an ce miki na mutu saboda haka gaba dai rayuwar kawai dai sai dai addu'a kawai kamar na san abin da kake so ka faɗa amma don allah ka yi afirka allah allah afirka allah We are the best. We are good. Hush. Ai sai mun yi kuɗi ina gaya ma sai mun yi kuɗi. Bari in gaya ma kaga wannan rayuwar in baka da sisi kowane tsinanne gudun ka zai yi. Kai da Allah da ka tani in gaya maka abin da yake damuna. In ka ga yau cin mutunci da cin fuska da babu dela ta ko. Wallahi ina tawowa a hanya ƙwalla nake saboda takaicin abu. To, ba ga irin ta ba. ga magana ta ta fito shi wani fa kafin ya aure fa sai na yi kuɗi jijib jijib kuɗi da yawa kai ka ji shirman ka kenan shi zuwan aure ai kaddara ce ta ubangiji ai idan ta riga ta zo ko ka shirya ko baka shirya ba yin auren kawai za ka yi Allahu akbar ustaz kamal ai kai kai yaya yaya Yaya. Yaya na. Hmm? Lafiya ka zauna shiru haka? Ina ta kira baka ji ba? Balki. Wannan yariyar da kike son aure ta. Ba irin matar da nake son aura ba ne. Saboda na je na same ta tare da wani katon iska. Da gani ba da mutunci ba ne dan shaye-shaye ne ma marar sana'a. ai wannan ba wani abu bane in Allah ya da zan jin samu mamanta bayan in ne sallar la'asar zan jin same ta zan layi mata complaints ka yi hakuri to yanzu kina maganar zaki je ki samu mahaifiyar take mata magana yaya batun kuma ni abin da ido na ya gani ya zan yi da shi a haka za mu ci gaba da zama da ita to ya ai dole ka danna zuciyarka akan wannan amma ka yi hakuri wallahi ni abin da mama take ya ishe ni na gaji kan Allah Abida ban son ga kina kukan nan dan Allah ki daina daga hankalinki na san halin da kike ciki mahaifiyar ki ce dole ki mata biyayya <laughs> Abida ya kore dan Allah ki daina kuka wallahi na gaji babu ta kura ni ba zan iya ni zan ban mata gida <coughs> Allah zai kama da sokinsa na san halin da ke ciki

wai ban ga maka bana son ka bana kaunar ka duk inda nike ka biyo ni ka na mun ka ne mun wannan wani irin masifa ne ni wallahi a duniya in mutum ya ce baya so na ban ga abin da zai kai ni wurin shi ba amma ba na rantsi da Allah an baka fita harka ta buku Abida ba za ki gane ba ni ban san me yasa kike nuna ki a gare ni ni me na lakin ne ni gani dogo gani kyakkyawa kuma karewa ma daga amerika ne karatu ga dukiya allah ya bani ni na san wata rana za ki kaunace ni ba komai rayuwa ce ga wannan dan na san za su yi miki amfani me wa kina da bukatar su yawwa an ga maka ni shi ya dame ni hanbi mace an yanka ka je ka karata ni ba shi bane matsala ta wallahi kar ka kara zuwa gidanmu abida ke 是，嗯，我不知道。 yana a particulars mu za ka baci hancin naira hamsin kai ku duba keke na akwai damuwa ciki wata damuwa wallahi wani wai a sha ruwa ne kamar ni shiru kuka ah! kan mutum kan mutum eh, je ah kai na rantsa da Allah ba na bane na rantsa da Allah ba na bane na rantsa da Allah ba na bane wallahi wallahi ba na bane wallahi ba na bane wallahi ba na bane wallahi ba na bane wallahi ba na bane wallahi da Allah ba na bane rantsa da Allah ba na bane rantsa da Allah ba na bane wallahi ba na bane ya isa ya isa ya isa ya isa sake shi babba yes sir bude masa idonsa okay sir ka yi mamakin gani na ko? to kada ka yi mamaki laifi da ka yi har 'yan sanda suka kamo ka hukuncinsa kisa ne amma ni ba zan bari a kashe ka ba amma abu ɗaya nake so ka yi shine ka tattara ina ka ina ka ka bar garin nan shine kaɗai samun lafiyarka amma idan ka ki na tabbata za a kama ka kuma za a kashe ka ni kuma ba zan so a kashe ka ba na gode Allah saka alheri yanzu yanzu nan zan bar garin assalamu alaikum amin wa alaikum assalam gida amma an gama dai komai ko aiki an gama shi kuma yayi kyau kuma na ji daɗi to garan yin mazan mai da shi domin wannan kan da ka gan shi na shagon ɗinkin mu ne kyautatawa da kai eh. ya kamata kai ma a kyautata maka to godiya nake me zai sa ba za ka shiga harkar hausa fim ba a na ai gwara abin na fila na kawai allah allah allah ba musa zo mana faɗa da wannan firgita haka a razana lafiya kuwa lafiya kana ka ba mai gida ka ce ga kin shi dan Allah haƙuri da aikin dan Allah ka gaya min me faru ka zo garin nan baka tsina na komai ba anya dai ko ya je Congo Jackson ne ko anguwar Rukube ya shiga ne to Allah dai kiyaye nan masifa wallahi wata muhimmiyar magana da nake so zai da ke faɗi tun da yarinyar nan ta daɗe da aurenta a batta ta tare mana don Allah menene amfanin zaman ta yanzu a gidan nan ban gane ta koma gidan mijinta ba ni ba san da wani maganar wani aure ba kai mai gida bari fa in gaya maka ni fa na gama ma komai rana a kiyar daurin aurenta ko ka sani ko baka sani ba ko ka ji ko baka ji ba dawa gudu wa ina kamal ne kwana biyu ban gan shi ba yana maganin nan kuwa yanzu dai idan na ce ma na san yadda kamal yake wallahi na ma ƙarya to ko ya aikata wani mummunan laifi ne ba garin waye sani haka kawai rana tsaka rana ɗaya ya zo ya dinga tattara kayansa ya dinga tattara kayansa wai shi zai tafi nai nai ya gaya mun ya iya gaya mun dan iska ko ana nufin kai ma bai gaya maka inda za shi ba Allah ya kare mu amin tafi ba zan iya zama a gida ba shi ba na kamar ya zo ya min agaji rabona da kamal kimanin wata biyu kenan rabona da in sa shi ido wannan wani irin magana ne hudu ya za a ce kana gida ɗaya da mutu amma ka ce baka san inda ya je ba har zai yi wani abu baka sani ba tunda na gaya miki ban gan shi ba ban gan shi ba to shi kenan zan tafi zan je shiga duniya duk inda yake sai na nemo shi kuma wallahi babu wanda isa ya hana ni kash subhanallah Allah sai ya fishi da ki ki yi haƙuri ki koma gida ki zauna duk abin da kika ga ya faru da ɗan adam da sanin Allah abin da nake so da ke ki yi haƙuri ki koma gida ki zauna ki ta addu'a har Allah ya fito mana da shi kin ji abida ko ina kamal ya shiga to la ubangiji ka bayyana mana shi Ya ba mu namu. Me zan ba ku? Tambaya kake. Rukuta. Kaje shi. ji maka ciwo ne ba su ji cewa ba kawai yanzu sun zo wayan ba su nasu ni ma ina tawowa kenan kawai sai na ga sun samu kauka a ciki amma kai bako ne ko eh to bako ne ni gaskiya kwana na biyu kenan a garin nan ina ta neman yadda za in samu aikin na rasa to a ina ka sauka eh to a masallaci nake kwana gaskiya masallaci kwarai da ko ka samu aiki alhamdulillah abin kunya ta ɗauko mana fa ciki ne da ita fa ah, ciki ciki ta ɗauko muku to ai da ma aka ce da kwana yayi da wulakanci abin da zaka ce kenan kwarai yanzu ne ka san cewa ya ta ce gidan dukan yarinyar nan fa shiga ɗaki wallahi sai da ke ta bane ya kawo ni barin gaya miki ban gane ma jikin yata ba ina ga kamar ciki ne da ita kuma ya Habu-Bukar ba zai aikata abin da kike nufi ba shi kaɗai yake zuwa gurinta kuma shi ya mata ciki kawai ni abin da nake so da ke cikin rufin asiri zuwa juma'a a ɗaura auren nan shine kadai asirin ku ya rufu na ya rufu shine kawai abin da ya kawo to ma da kike maganan a ɗaura aure ranar juma'a kar ki manta fa muna da dangi a wuri daban-daban kuma dole sai mun gaya musu batun daurin aure kafin a daura aure eh kika san da wannan ni ba abin da ya kani kenan ba na zo ne nema a kai na rufin asiri ba abin da ya kani kenan ba lokacin da wanki yake yawon yi mata cikin ba ku sadar ba sai yanzu ba zai yiwu ba to ina zuwa ba na son dogon magana na san damuwa gashi tashi ki kwashe ki je ki san da zaki dama na san yunwa ne ya kawo ki ai ƙarya kike amma ki saurari san maci ina jira na ga miki billahi azim ko sai na tsaye da wanki a gaban kotu Abida Abida wait wait please please me yasa zaki mun haka ni ba ɗan iska ba kuma ni ba haka nike ba wallahi na gaji da halinka mutum sai ka je mashin to Allah ya raba mu da mutum irin halinka please haurare ni ke haƙuri ya kike yin abu sai ka ce ba wayayya ba kin yi karatu gashi Allah ya miki kyan halitta ki haƙuri mana gidan nan ba kowa eh kin gani I'm from America just five minutes hmm. ne na ɗauka irin al'adun America da nan duk ɗaya ne za mu ɗora ne kawai daga inda muka tsaya please to ka bari in ka je can ka ci gaba ni ba da ni ba Allah ya saurare ni Abida wallahi by all means sai bukata ta biya ba za ki barki zan ta kashe kudi a iska ne saboda ke na aike ka na ce ka bada kici mun kana kashe kudi ni bai dame da ba kai ka sa kanka ba ni na sa ka ba saboda haka ka bani gurin wuce ba inda zaki a gidan ba Abi daha. Abi daha. wannan ta cuci iyayenta a ba su da mace iya mace budurwa iya budurwa kin je kin sake wani ya zuke ki da ciki gashi na yanzu ya barki a kogin da na sani <laughs> wannan wace irin rayuwa ce Allah ya kyauta mu je mu je ta je da damuwarta <laughs> shari'a muna da ƙara na abida 'yar gidan malam tanko tsohon soja da abubakar nuhu mai girma mai shari'a ni da hajji abulki aminan juna ne kasancewar amincin mu yayi karfi har muka wa junan mu alƙawari shine wannan azzalimin mutumin ya ce wai ba za su yi aure ba sai sun fahimci junansu a nan ne ya samu har ma yata ciki yi hattara gaskiya ne ya mai girma mai shari'a shi ma yata ciki Hajji Abulki kin ji abin da ta faɗa. tabbas abin da ta faɗa gaskiya ne mun yi alkawarin yayana zai auri yarta don zumuncin mu yi ƙarfi kwatsam rana ɗaya ta ce yayana ya wa yarta ciki kuma ƙarya ne ya mai girma mai shari'a ina son kotu ta bani dama zan yi wa baba dila wasu 'yan tambayoyi an baka dama na gode baba kun yi alkawarin za ku haɗa aure tsakanin yarki da kuma yayan aminiyarki saboda zumuncin ku yi ƙarfi haka ne kasantuwar yarki tana karatu a nan kasar ita kuma aminiyar taki wanta na karatu a turai da ya dawo sai kuka yi sauri kuka yi gaggawa kuka cewa kun haɗa auren nan shi kuma sai ce ba zai yadda yi wannan auren ba sai ya fahimce ta daga nan sai kuka fahimci cewa kamar auren ba zai yi ba idan baki manta ba kin taba zuwa wurina wata ranar lahadi 4 ga watan bakwai 2013 misalin karfe goma na safe an yi haka an yi haka amma shi yake zuwa ya fita da yata shi ne yanzu kika ɗauko yarki da ciki kika kawo ta saboda ta ci gado ko da ba ɗaura na auren ya mai girma mai shari'a wannan kuka da take yi ya tabbatar ma da wannan kotu cewa sharri suke so su yi mishi iya zuwa ina abida ya mai girma da shari'a ina so kotu ta bani dama zan yi wa abida wasu 'yan tambayoyi an baka dama na gode ah, abida ko za ki iya gaya wa kotu da wasu lokuta abubakar yake zuwa mafita ke yarinya ba kuka ake alama ki ba da amsa abin da aka tabbata ban taɓa yadda na fita da shi da zuciya ɗaya ba sai da bin umarnin mahaifiyata to ko za ki wa kotu bayani dalilin da ya sa kike ƙin fita da shi da zuciya ɗaya ni ba zan iya ce komai ba wallahi sai dai mahaifina shi ne zai iya baka cikakken ansan da kuke tambaya kotu za ta tafi hutu rabin lokaci idan mun dawo za mu saurari malam girma mai shari'a ya ta dai matan aure ce ta yi aure kimanin wata ke kenan da suka wuce mata ita ta hana ta tarewa a gidan mijinta ba don komai ba tana da burin yata ta yi aure irin na attajirai ni kuma talaka ne ba da shi dalilin haka ne mai girma mai shari'a ta kawo yayan ƙawarta ya aure ta. a gabana yake zuwa ya fitar ita idan zan yi magana sai ta faɗa mini abin da ba ni jin daɗi malam tanko yanzu wannan jawabi naka ya nuna abin da allah ya ce kenan ko ku san zuciya irin naka kai ne mai gida amma sake irin naka ya sa duk kawatar da wannan abubuwa yanzu mace ce take jagorantar in tambaye ka mai malam ta ka taba karatu kuwa na yi karatu har na shiga soja tun 1964 ba malamai ne a garin ko ko ba hukuma ne ko ko ita ba ta da ka ba da ita ne ina mijin da kuka aura wa yarinya ya mai girma mai shari'a ba mu san inda yake ba sakamakon matsawa ba wulaƙanci da matata take ma shi yasa muka neme shi muka rasa ya mai girma mai shari'a wannan magana ta su ta zama tamkar tatsuniya ne ko kuma ce almara saboda ba ta kan gado ko ba ta da kici a rashin haka ke roƙa wa clients ɗina ƴancinsa na abu masa kari saboda ba ta masa suna da na gode a mai shari'a bayan sauraro da kotu ta yi ta gano cewar abubakar ba shi da laifi don haka kotu ta wanke shi sannan kotu ta ci taron malantan ko tarar dubu ashirin ko zaman yari na wata biyu saboda rashin tsayawa ya ɗau kyakkyawan mataki a gidansa sannan babu daina ta yi yunkurin cin amanar aminiyarta sanadiyar haka kotu ta yanke mata a ina da maganganu masu muhimmanci da nake so in gabatar a wannan kotu kotu ta bani dama kotu tana so ta san wane ne kai ni suna na kamar ni ne mijin abida da ake kisa kanta malam ta ko koma ka nawa, sannan ka shiga witness box kamar bayani rame ta kunne ta ido duba hancinka ko ina a rame lafiya kuwa wato ba dole mutum ya rame ba a cikin irin wannan masifan da na shiga to me yake faruwa maganan matata mana da suka saka ni a gaba na taɓa ganin masifa irin wannan kai wani garajabul an sho ne wallahi tallahi matarka sai an gaya ma abin da za ka mata eh ya kake da wannan maganan to ya na iya ya zan yi ba abin da ka iya an dani ne ha tuntuna an wuce wajen allah <laughs> wallahi tallahi tana zuwa mm. bata ganka ko eh ba sai ka dan yi amfani da wannan bai lafiya kalau kwana biyu ban ganka ba lafiya lafiya kalau an kira ji akwai inda nake so za mu je da ke an jima da daddare gani ba na so kuma baba daina ta san kin fita kwata-kwata to ina zan same ka ki same na kofar gida kawai hmm. ki gani ki same na kofar gida Allah kaman karfi kaman takwas dai immediately bayan sallan isha ko ma ko sai na zo Let me give him a kaji abubuwan da suka faru ke saboda nuna tsangwama cin fuska cin mutunci da aka rinka nuna mini sakamakon bani da shi yasa na yanke hukuncin in tafi mu nemo kuɗi domin ya huce takaici wannan kotu mai adalci a bisa bincike ta gano ba kowa bane ya haddasa sai babu daina don har ta yanke mata hukuncin daurin sati biyu a gidan yari babu tara shi kuma malam tanku saboda rashin kulawa da bai yi da gidansa ba kotu ta ci tararsa dubu ashirin sannan kuma ita hajiya banki a matsayinki na musulma da kika yi haƙuri da abin da ya faru kika ɗauka ƙaddara ne daga Allah ko tuna roƙonki da ki yafe wa aminiyarki babu daila Allahu akbar a zuciya na samu saki kai na ke ra'ayi a zuciya ga kunce asiri na soyayya dore gare ki za na kunce mu